wadda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halittowa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta biyu ga watan ramadana shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa daga Makka zuwa Madina wadda yake daidai da rana ta goma sha tara cikin watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a miladiya bismillahi ta'ala za mu ci gaba kai tsaye daga inda muka dafa aya a jiya har yau cikin surat hud a fadin allah tabaraka wa ta'ala bayan nabiyullahi hud ya kira mutanensa zuwa ga ta Allah kuma suka karyata shi suka yi izgiri da mutanen da suka yi imani da shi Allah tabaraka wa ta'ala yake qala ya a ara'aytum a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلهمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن ضربتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جاد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا إن من الصادقين قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعدلين ولا ينفعكم نصحي إن ربكم أن أنصح لكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتضيته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون الله تبارك وتعالى يتبعي ومنزنك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا باري game abubuwan da game da abubuwan da suka kasance tsakanin nabiyullahi nuh alaihi salatu wassalam a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake fuskantar irin wannan kalubalen da suka ce bal mu muna ganin ku farko kai mutum ne kamar mu ba mu ga dalilin da za a bibita ka a kanmu ba da mai ka fi mu bal almala suna ganin su idan Allah zai aiko da manzo ya kamata a ce ɗaya ne daga cikin su ba na binuhu ba suka ce kai mutum ne kamar mu sa'annan da kai da waɗanda suka yi imani da kai ba mu ganin wani falala da kuke da shi a kanmu bal mu muna ma muna muku kallon kallon kawai ko makaryata ne nabiyullahi nuh kaga wannan radda tafiya zan ba na mai neman gaskiya ba ne tunda an kawo abubuwa zantuttukan da suka shafi hassaka ya shigo zantuttukan da suka shafi jiji da kai da girman kai ya shigo to me bambanci tsakanina da kai da za ka zo ka yi kai mun wa'azi me bambanci tsakanina da kai da za ka zo ka ce mun wai wai Allah ne ya aiko ka bayan su suna ganin su sun sun fi shi falala sun fi shi matsayi sai ya ce to قال أرأيتم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ba ku ganin idan na kasance ina rike da hujja daga wajen Allah daga wajen Ubangiji na wa'ata ne rahmatan min indi kuma sai zanto Allah ya ba ni rahama wata rahama daga wajensa malama suka ce rahama nan da annabi Nuhu yake nufi shine keɓanta mutum da wahayi kasan ba karamin ɗaukaka ba ne bayan allah ya kalli zukatan mutanen da suke doron kasa a wannan zamanin sai zaɓi annabi nuhu shi ya cancanci a basi wannan rahman wahayi ya ce to idan allah ya bani wata rahma daga wajensa fa'umniyat alaikum amma ku kuma an ɓoye muku wannan gaskiyar cewa ina da hujja daga wajen Allah kuma wannan wahayin rahama ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wadda risalarsa shi Allah yana sanya risalarsa ne a inda ya ga dama inda ya ga dama yake sanya risalarsa kamar yadda irin hasadar da manzan Allah ya fuskanta da Yahudawa kenan wasu a tarihin su abin da ya sa ma suka koma wajajen Madina sun san annabin karshe zai fito ne daga wannan ajis din a cikin littafin su sun sani cewa sha'anin annabin karshe kaga manzan Allah bai sallallahu alaihi wa sallama a Makka aka fara mai wahayi ko amma amma kuma intisharin wahayin bai bai kama yaduwa ba sai da yayi ne ya yi hijira zuwa zuwa ina sa zai bayyana ne yi watsu cikin duniya bayan ya yi hijira zuwa madina da aka aiko manzon ba daga cikinsu ba sai suka yi suka kin imani da shi hasadan min indi anfusihim kamar yadda muka yi bayani jiya hasada yakan hana mutum karban gaskiya yakan hana mutum karban gaskiya abubuwa da yawa za su iya yin sanadiyan hasarin kamar irin na yahudawa yanzu ya za a yi a cewa balarabin yanzu ba zancen wai allah ne ya aiko shi ba a'a ba zancen wai wahayi aka yi nomai ba a'a yanzu batun da ake yi na wato kabilar Sani, haka kawai a wayi gari mu mu dinga bin laraba su abinda ba za su yi ba kenan wai haka kawai a wayi gari wai a ce wai duk da cewa fa su suka fi kowa sanin cewa annabin Allah ne kaga illar hasada ko sun fi kowa sanin su ne shaidun farko akan annabinsa amma hasada ya hana su su ya kamata a ce su zaman to mutanen farko da za su yi imani da shi amma hasada ya hana su duk da hujjoji da dalilan da suke da shi a hannunsu sun san tabbas annabin Allah ne sun jarraba shi sun mai jarrabawa kala-kala irin abubuwan da ke suka koya na siffofin annabawa a lissafin su sai su zo su jarraba manzon Allah da shi idan aka gama za ka ce ne yasa kuka yi haka sai su ce mun yi hakan ne kamar wannan matar da ta ba shi guba ya ci da aka kamo ta aka ce me yasa kika bai wa manzon Allah wannan abin da kuma kika san wannan guban nan babu yadda zai yi mutum ya ci wannan guban ya rayu ta ce eh na saka mai ne domin in gane idan annabin Allah ne ba zai mutu ba idan kuma ba annabin Allah bane zai mutu buhuta gaba daya hakan nan Salmanul Farisi da ya ɗanɗana addinai daban-daban yana neman gaskiya ya yi addinin masu bautan wuta ya yi addinin nasara ya zo ya shiga addinin yahudawa don haka ya san littattafan nan ya karanta su ya san siffofin a cikin karatu karatuttukansa na attawara da injila ya fahimci cewa annabin karshen bai menene ba bai zo ba kuma annan ya karanto siffofin annabin karshen yana cikin neman gaskiyar yana cikin neman addinin gaskiyar sai ya ji labarin bullowar annabin sa'annan ya baro inda yake ya baro wannan addinin nasa ba domin kai tsaye zai shiga addinin wancan annabin ba a'a sai ya tabbatar da siffofin da ya karanto cikin littattafan ahalin kitabi cewa ga siffofin wannan annabin karshen nan har akwai wani sirwayoyi da manzon Allah ta sallama wata ran in ya je majalisin manzon Allah sai ya yi ta kame kame ya yi ta raɗe raɗe wata ran manzon Allah kuma yana sane da shi wata ran aka ce manzon Allah ta sallama ya faɗa wa Salman Farisi manzon Allah ta sallama sai ya yi alkibbarsa ya ce ga jiran ga tambarin da kake nema nan zo ka gani na san abin da kake nema kenan yace haka ne ya ma'aikin Allah alama ta karshe kenan da nake son na gani yake ga musulunci duk da annabawa suna zuwa ne da mu'ajizozi mu'ajiza wadda ordinary mutane ba za su iya yi ba kuma kowane annabi yana zuwa ne da irin mu'ajiza cikin hikimar Allah sai ya baiwa duk annabin da ya taho a wani zamani sai a baki irin mu'ajizar da ya dace da ina da zamaninsa kaga zamanin annabi isa su sun kware a cikin harkar likitanci duk tsananin rashin lafiya duk wani kalar rashin lafiya in ya kullo wani rashin lafiya wani cuta in ya samu mutum ko da ba taɓa jin labarin cutar ba a duniya allah ya masa baiwa suna iya menene suna iya samun magani har a samu wato waraka daga wannan ciwon ko cutar ko rashin lafiya sun kware a wannan da Allah ya aiko annabi annabi Isa alaihi salatu wassalam sai zanto daga cikin mu'jizarsa ai duk kwarewanka a harkar likitanci tun lokacin da patient ɗinka ya daina numfashi ka tabbatar cewa numfashin ya fita me za ka yi za ka zubar da kayan aiki ne Allah sai ya bai wa annabi Isa tun da su daga cikin abubuwan da suke tunkaho da shi kenan kuma suke da kwarewa a kansa Allah sai ya bai wa annabi Isa daga cikin mu'jizarsa bayan mutum ya faɗi ya mutu ma sai tayar da shi kaga kaga kenan karshe kenan a cikin su kuma babu mai iya yin wannan kamar irin na annabi Musa alaihi salatu wassalam su kuma masu sihiri ne wanda suka suka kware cikin harkar sihiri Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa annabi Musa wani dan karaman abin da kowa yake rainawa cikin masu sihirin zamanin kawai mutum yana rike da wani dan sandansa ya ce zai razana mu suka zo suka yi su suka fito da majizai masu girma shi kuma ya sake sandansa Allah ya ba shi galaba a kansu tun da su abin da suka sani kenan Allah ya bai wa annabi Musa da cikin mu'jizarsa mu'jiza wadda ke iya wadda ya fi karfin tunanin su cikin irin surkullan da suke wa mutane dama sigiri abin da ke faruwa daban abin da ku kuke gani daban hakikanin abin da ke faruwa daban abin da ku kuma kuke gani daban shirya ga mutum ya kawo ga silillika irin yadda ake yi a da za ga akwai masu yawo da fain haka za su zo magane ta inda mutane suke dan zaune ga mutum ya fito da kwandala haka ya saka a nan ya fito da shi a nan kai abin da kake gani kenan dama mu'amala ne da jinni to nabiyullah nuhu alayhi salatu wassalam annabin Allah ne wanda ya taho da mu'jizozinsa yake wannan gaskiyar da na taho da shi idan ku kuma an koye maku shi aka yi ba yake an nulzimukumuha wa antum laha karihun ba za mu iya tilasta muku ba shin za mu tilasta muku ne bayan ku kuma kuna kinsa maluma suka ce kaga kan a baya da suka ce mu kai mutum da ya kaman mu nan ga masu bin ga masu ga wadda suka yi imani da kai ga kamanninsu arazin bajiyar ra'ayi mutane ne kaskantattu nan kuma mutane ne gidagawa. alimamu sa'ad yake da mai neman gaskiya ne cewa za su yi ba mu fahimta ba ka kara fahimtar da mu ka kara gamsar da mu har mu fahimta amma da yake ba gaskiya suke nema ba yake kaga mutumin da ya riga ya ja daga da gaskiya bayan da za ka yi da shi shi yasa maluma suka ce a karkashin wannan ayan suka ce la ikraha shi mai isar da sako kawai abin da yake wajibi a kansa ne ya isar da sakon ala ala alwajhi ta fuska mafi kamala a yadda ba zai shafa wa sakon datti ba amma kaga shirya yana hannun wa yana hannun Allah yana hannun Allah wani sai a mai wani sai a mai wa'azi yau a kwaɗaitar da shi shiga musulunci yau sai da bai karɓa ba bai shiga ba sai bayan kamar shekara arba'in sai da ya shiga wani wani abu wani sanadiyya wani dalili ne kawai zai sa ya shiga musulunci wani kuma bai ma taɓa haɗuwa da wanda ya kira shi zuwa musulunci ba Allah kuma yana nufin shi da shari'a sai daga ya nene ne ya samu shari'a kamar wani wadda wani labari da wani babban malami yake bayarwa gane da wani a turai wani direba ne wani musulmi ya yi bukin ya yi kodar right da right ɗin ya zo ya shiga sai ce za ka kai da destination dina inda ya bukin ga destination ɗinsa amma kafin ya kai ya raga lokacin sallah sallah zai same shi a hanya da aka sai ce amma za mu tsaya a masallaci ba za ka kashe ba za ka kashe motan ba application ɗin zai ci gaba da ne reading kamar dai muna kan tafiya ne in na idar da sallah na fito sai ka ci gaba zan biya ka kada ribarwa ribar direba zai zauna a waje ɗaya kuma yana yin kasbin kuɗi lokacin da yake yake zaune yana huta wannan kuɗin shi yana menene yana gudana yana yana karuwa duk da cewa bai cikin wannan ah, wahalar tuki kaucewa um, ah, abin nan signal ah, gujewa amma kamera da sauransu abubuwa haka yake yana zaune sai ya ga kyanwa masan kyanwa kyanwa ake ta a wannan nahiyar kyanwa ko sai ga kyanwa a kafin su kuma turawa da da fai mutum sai ga mai arziki ne amma kuma bai da komai sai da karansa ko kuma kyanwansa kuma zai rubuta wil ma cewa shi in ya mutu wadda zai gaji shi ne wannan karan mahaukaci ko wannan wannan ma karfin mahaukaci yayi ko kuma ka gama ta da miji sun tsufa sun yi farfara ba su taɓa aihuwa ba dama sun sun yadda tsufa ba za su aihu ba su kaga su iyayensu da sun yi irin wannan matsayin kaga su ba za su zo duniya ba balle ma su aure juna su ga wanda ya ga wannan ya ce yana so har su aure sai ga mutane sun girma sun suna matasa suka aure sun zauna haka su ba za su aihu ba sun yi furfura amma suna da ɗan karantu guda ɗaya kuma suna da dukiya da suka tara wanda ke gaji dukiyar shi ne karan almuhim su suna da baiwa irin dabbobi alma'alufa karnuka kyanwa da sauransu da ake shige da fitar su ba su muhimmanci da kuma kulawa shi yasa za ku ga kaman shekarun baya kamar shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu za ga wani bidiyo da ke yawo na wani limani wani limani makaho ne da ke jan sallah can waye zo ya hau jikinsa har ya sumbace shi wannan bidiyo ɗin ya samu miliyoyin biyu a turai bal sanadiyar wannan bidiyon wani san masarauta to shi wannan mutumin yana zaune a yana jiran wanda ya shiga masallacin da shi ba musulmi bane shi sai ga cewa a kofar masallacin sai ce a kai wannan cewan ya mutu sai ya sauka irin ya dan ya shafi jikin cewa yake da da ran zo kusa da cewa sai ya gudu ya shiga masallaci ni kuma ba abun in shiga masallaci ba ne ba zan iya shiga masallaci ba yake sai in na koma mota na zaura sai ya fito irin da kallo na idan na idan na taso na koma zan taba zai shiga masallaci yace sai na fahimci cewa kamar shan wannan yana da wayo ya san cewa ba zan iya shiga masallaci ba shi yasa yake guduwa na ya koma ya shiga ina ya shiga masallaci yace to lokacin da in shan wannan ya shiga masallacin nan shi kuma sai leda cikin masallacin sai da mutane ya ga tsarin sallah ya ga mutum ɗaya gaba an yi sahu in an yi ruku kowa yana ruku in an yi sujjada kowa yana sujjada abin ya birge shi sa'annan da aka fito da aka fito daga masallaci da aka fito daga masallaci wancan mutumin ya zo ya same shi sai ke mai kai ya ake yi a shi ke ba da labari an ce ya aka yi musulunta ya ce waye maka da'awa ka shiga musulunci ya ce kyanwa ta mun da'awa na shiga musulunci ban ja ne kyanwa ta maka da'awa ka shiga musulunci ba domin sai ba da labarin yadda in ya zo ya shafi kyanwan sai shiga masallaci sai ka wato ke wannan ta fahimci cewa ni ba ni da hurumin da shiga masallacin kenan to sanadiyar ya leka masallacin kenan ga yadda ake ne ake sallah kaga yawanci daga cikin mutanen nan da muke ganin kaman abun koyi ne kaman zaga ni idan na ga musulmi wanda yake yake kamba matsalar rayuwar turawa kan ji sosayinsa. wayewarka wayewarka a ka na ɗan najeriya ya fi nashi yawa shi yana cikin wani duhu ne midiyan garin ne aka aka yi saifara a kan kwakwadarsa da shi abubuwan da ake faɗa mai game da musulunci su kawai ya gane shi yasa ɗaiɗaiku daga cikinsu wadda suke ficewa daga wannan wato takunkumin da ake saka masu na information akan musulmai ɗan ta'adda ne musulmai ba su da tausayi musulmai ba su da rahama musulmai suna cin zarafin mata ba su bai wa mata hakkinsu ba waɗannan abubuwan su ne aka cika kwakwalansu da shi shi yasa duk wanda ya je ya karatu da kansa ya karanta qur'ani da kanka ko kuma karanta wani littafin musulunci da kanta, sai ka ga cikin sauki yake musulunta domin abin da ake faɗa mai daban abin da kuma yazo ya karanta ya gani menene daban to tsarin yadda ake sallah ba za a shiga masallaci da takalmi ba a waje ne mai tsafta ga san ana alwala a je a fuskanci alkibla a yi sallah sa'annan wannan fasinjan domin muhimmancin sallah zai iya biya na kar in kashe motar ya yadda in bar motar zai biya ni ko nawa ne inda muka je destination duk kuɗin da application din ya nuna zai biya yake kai ya ake yi a shiga musulunci ne yake a me ya faru yake ni ma shiga musulunci nake son nan daga fatawa ka yi sallah ka fito direban ka da ka je ka dawo yake zai shiga musulunci kamar yadda na zaba ba da labarin akwai mutumin da shi kuma yana zaune ba musulmi ba ne wani ne ya odar alkur'ani a turai da aka tafi delivery ɗin copy ɗin alkur'ani ɗin kamfanin sayar da kur'ani ɗin sai suka yi kuskure sai suka je suka yi delivery a wani adireshin da ba ba san irin wannan box din da ake ajiye wani delivery sai suka je suka yi delivery a wani gida da ba wadda ba shi ya yi order ba shi kuma ba musulmi ba ne kawai ya zo ya ga kur'ani shi kenan kawai ya ɗauki kur'ani ya shigar da kur'ani gida ya fara karantawa haka ya musulunta kaga shi bai su yi ƙur'ani ba shi babu wanda ya tsare shi a hanya ya mai dawar musulunci shi Allah ya kawo mai musulunci har gida har gida shi yasa shi mai dawa aikinsa ya isar da sakon kawai idan ya isar da sakon shi kenan Allah kuma tabaraka wata'ala shi ke shirarwa shi yasa wannan wannan ayar tana kara tabbatar da wannan ka'idar da muka sani ne cewa la ikraha fi din addinin musulunci babu tilastawa a ciki amma idan ka shigo musulunci hukunce-hukuncen musulunci za su zama wajibi a kanka amma babu mai tilasta maka kafin ka menene kafin ka shigo amma idan ka shigo hukuncen hukuncen musulunci abubuwan da musulunci ya wajabta abubuwan da musulunci ya haramta za a dinga karantar da kai za a dinga bin a hankali har yanayinka ya canza har ka zo ka fahimci abubuwan har ka zo ka zanto mutumin da yake iltizami da wayannan abubuwa yace wa ya qauli لا أسألكم عليه مالا kauni la لا أسألكم عليه مالا لنجري إلا على الله وما أنا بضارر الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا يا قوم تانينا بانا تنبينكم بقى كوانا دعوة دنكي بانا تنبير بانا نيمان دوشير بانتكم كبياني بقى in ajiri in ajriya illa ala Allah ladana yana wajen Allah ne kaɗai, ban bukatan ku biya ni balle ku ce kudinmu yake nema idan muka yi imani da shi idan muka bi shi kudin hannunmu zai dinga kaza balle ku ce harajin da ya ɗora mana akan sai mun biya kafin mu shiga musuluncin shi ya sa ba za mu shiga ba yake ban tambayan kuɗi kamar yadda wasu masu wasu daga cikin masu shigan kawunka yin da'awa kiran mutane zuwa musulunci da suka je suka tarar da wani shaidan shi ma wai kiran mutane zuwa musulunci yake amma ba kafin ka shiga musuluncin akwai abin da ake bayarwa yanzu idan ka zo ka same shi kake za ka musulunta akwai list ɗin abubuwan da za ka bayar yana karɓan kaza da kaza kamar su razuna su kaji su adadin kuɗi kaza ka duba ba to yanzu idan mutum ya zo ce zan da aka ke to masha Allah masha Allah to amma kafin kafin a baka kalmar shahada kare san yadda ake yi ka san ka kawo kaza sai a faɗa mai abubuwan da zai kawo shi kuma yana da wato imanin ya riga ya yarda zai shiga musuluncin ne to sai ya je tun da ya riga sanar da malamin sai ya je ta neman yadda zai haɗa waɗancan abubuwan ya subhanallah ya ta neman yadda zai hada wannan abubuwan hatta in ya samu hadawa sai ya kawo ya bayar da annan a bashi kalmar shahada suka je garin suka tarar da abin da musamman nan yake yi kenan to wannan idan ka idan ka sanya wa mutane irin wannan sharadin mutum sai zai ce zai shiga masallaci kai ka baro cikin gari ka koma can bayan gari mutane ba su waye ba tana tatsansu da sunan addini mutum zai musulunta sai ka sai je sai je wata shida yana neman rago da kaza da kuɗi kaza da kaza da kaza da wanda kawo ya shiga musulunci to in ya mutu fa kafin ya zo me za ka faɗa wa Allah la as'alukum malan annabawa gabaki ɗayansu manzanni gabaki ɗayansu idan ka karanta Qur'ani za ka ga manzanni gaba ɗayansu sai da Allah ya ba mu labarin sun faɗi irin wannan magana shi yasa maluma suka ce duk mai da'awa idan yana son da'awarsa ta zama karɓaɓɓiya ya nisanci abubuwan da ke hannun wa hannun mutane ya nisanci abubuwan da ke hannun mutane domin shi aiki ne wadda ba a yin su domin a samu kuɗi aiki ne wadda ake yin shi domin neman yardar Allah shi yasa za ka ga annaba ga baki ɗayansu Allah ya yi su mutane ne masu wara masu kamewa kuma masu aikin hannunsu shi yasa ba za ka taɓa ji ba a tarihin wani annabi ko ko wani ɗaya daga cikin manzanni wadda aka taɓa tuhumarsa da wani abu cikin yadda yake ci yake sha sa'an nan mayar da aikin addini ya zama source of income shi ke buɗe kofofin ɓarna zai buɗe kofofin ɓarnar da ba za a iya rufewa ba abu na farko mutumin da ya mayar da da'awarsa ne source of income ɗinsa za ka ga zai dinga garwaya faɗin gaskiya zai dinga garwayawa kamar wani waɗanda taɓa jin labarin baya yin wa'azi akan haramcin sayar da giya da kuma taba domin kusancin daga wani attajiri musulmi wadda shi kuma tushen dukiyarta sayar da taba da aka duk juyin duniyar nan ba zai yi wa'azi akan haramcin shan taba ba to aka raba kalla idan shan taba haramun ne kudin da muke baka ba ko na ta tsirin implication din kenan sa'an nan, daga cikin farnar da hakan zai ya wato haifar banda zai dinga garwaya sakon Allah zai dinga yin irin irinsu ne za ga mutanen da masu mafarkin babu gaira babu dalili ya yi ta ganin ka mafarki kenan za ka sha wahala a hannunsa ya maka mafarkin kaza za ka samu promotion kai kai alaji yaushe ka samu appointment din da kake maganin promotion tukuna kai yanzu nan aka baka aiki tsarin promotion din nan yana da tsari akwai akwai matakai da zaka bi akwai shekarun da zaka yi kafin promotion din nan ya zo kai ba kai wata shida a bakin aiki ba wani ba gida ya ce ya maka mafarkin za maka promotion na yaushe domin source of income ɗinsa kenan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin hikimar da yasa Allah tabaraka wa ta'ala abu na farko daga cikin abubuwan da annabawa suke fadawa mutanen da suke kira zuwa ga addini shine cewa ba mu bukatan abin hannunku ba za ga nan an ce malam a waje a ce ajiran ba mu bukatan wani abu daga hannunku kawai Allah ne ya ba da sako muke isarwa Allah tabaraka wa ta'ala shi zai ba mu lada aiki ne na neman yardan Allah wa ma ana bi tarijil ladina amanu maluma suka ce kamar yadda kasan sun ce mai wayannan da suka wasafta su kamar yadda suka tabbata su a baya din suka ce ka kori wayannan kafin mu mu zo mu zauna a majalisar da mu saurare ka yake ni fa ma ana bi tarijil ladina amanu ni ba mai korar waɗanda suka yi imani ba ne ba zan kori mutanen da suka yi imani ba domin ku kuna ganin ku elit ne kun fi karfin ku zo ku zauna a majalisan karatu ku koyi addinin Allah ba zan kori waɗanda suka yi imani domin ku ba innahum muraqu rabbihim za su haɗu da ubangijinsu sun yi imani kuma za su haɗu da ubangijinsu walakin ni arakum arakum qauman tajhalun amma ni ina ganin ku ku su mutane ne waɗanda suke jahiltan gaskiya wa ya qaumi man yansuruni min Allah in taratuhum ya ku mutane na da kuke neman wai in kori waɗannan domin kuna ganin a talakawa ne a rajulul qaum badiyar ra'ayi in kore domin ku to idan na kore su wane ne zai taimake ni a ranar da Allah zai saka ni a gaba ya tambaye ni me yasa na kori bayan sa shin akwai wanda zai taimaka mu من ينصرني من الله إن تركته إذا نكو ريس واضح واضح كمتين جزوز الله تبارك وتعالى أفلا تذكرون شيء قبه وأذنتواني ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين الظالمين يتي ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك يتي نيكما بزن فقا مكو تشيوا إنا دا تسكوكين ألا أهنونا با باني دا تسكوكين ألا أهنونا الله تبارك وتعالى shi yake arzika wadda ya ga dama idan kuna ganin ku manyan mutane ne mala kuma kuna ganin waɗannan da suka bi ne talakawa ne a cikin al'umma dama ni ai ban faɗa muku cewa ina da taskokin Allah a hannuna ba balle na iya arzuta wani ba na iya yin wannan wala alamul ghaiba ni kuma ban san abin da yake menene ba abin da yake koye ba nabi Allah nuhu kenan fa alaihi salatu wassalam manzo na farko yake wala a'lamu al ba. amma kuma akwai wani bagidaje a kwanan angon shi kuma yana cewa ya san musamman a wannan zamanin da muke ciki yanzu Uh, consultation ɗin bokaye har online ana yi yana daga cikin janibi na sharri da fitina da zamanin technology ɗin ya kawo mana kaman wani kaman takobi ne mai kaifi biyu wani bai taba hulɗa da boka ba a rayuwarsa wata ba ta taba hulɗa da boka ba a rayuwarsa sai da ta zama exposed to social media sai da ya zama exposed to social media ka shiga comment section ɗin nan bokaye da suke kan social media za ga za ga mutane malam da albini ba abinda ma yake kona min rai kamar in an je mai malam kuma an san sunansa ba idan sunan yana da kyau a kira shi da sunan mana ta ji mutane suna cewa malam da Allah taimaka min da namba malam da Allah taimaka min da lambar waya da Allah taimaka min da lambar waya ne bi waɗanda ba su da ba su da cewa ana shigan private maker kenan ana wani abubuwan da da ake yin su a ɓoye yanzu ya zanto abu ne wadda ake yin su alalan za ga an kawo allo an yanka allo a siffar mutum ko kuwa a kawo allo a zana mutum a zana kamar karika ta ɗin mutum haka a yi wani rubuce-rubuce kaga an aza allon a wuta yana konewa ana kiran sunan wani ana cewa ko ya haukace ko ya yi kaza ana cewa ko um, daga yau matarsa duk sai abin da wacce ta faɗa sai abin da wacce dama ka san kwastomomin da suka fi yawa dama a cikin mata ne yake ban san raibu ba na ga wani kwanaki da wani ya kira shi wani dan gana ya kira wani boka mai cewa yana duba ya san haihu sai ke ce mai ah, ah, ah, yana son ya faɗa mai eh, irin wayar da yake magana da shi tunda ka san haihu ai kasan kuma wayar da idan mutum ya kira ka a waya wayar da ke hannunsa ba ba bane ba ko yana da cikin abubuwan da suke rudan mutane da shi wannan kuma kowace shekara muka maimaita cewa mu guje wa wa irin wannan ba komai bane ba gaibu bane yanzu idan akwai wani mutane a masallacin low suna zaune a wajen a yanzu haka suna nan mu a gare mu gaibu ne domin ba mu a wajen kuma ba mu ne ba ba mu gansu ba duk da cewa a gare mu gaibu ne kuma amma kuma fil haqiqa ba gaibu bane tun da suna nan so mutum zai iya faɗa maka sunanka baka taɓa halwa da shi ba ya faɗa maka sunan mahaifinka ya ce maka wa hajiya wannan rashin lafiyar da take yi ya kamata a dinga mata sadakar kaza da kaza ya aka yi zan hajiya tana rashin lafiya ya faɗa maka cewa wannan wannan abin nan application da ka kai submitting a office ɗinku da ke gaban yake teburin wani da wani da wani da ya riga aka riga aka yi sayin a wajen duk zai iya faɗa maka wannan amma ai ba ba gaibu bane tun da kai ma yana faɗa maka ne abubuwan da wanda ka riga ka ne ka riga ka sani to da wannan suke farawa mutum ya razana yace la a'lamu al ghayb la a'lamu al ghayb yanzu haka akwai waɗanda suke ganin rashin sanin ghaibi ga annabin Allah suna ganin kaman wato wani nau'i ne na nakasa da tawaya cewa annabawa ga baki ɗayansu kusan dukkan su sai da suka faɗi da wannan magana cewa ba su ba san menene ba ba san gaibu ba sai dai abin da Allah ya ga damar nunawa wala aqulu inni malak ni mutum ne kuma ba zan ce muku ni mala'ika bane wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum kuma waɗanda idanuwanku suke wulakantawa cikin mutanen da suka yi imani ba zan faɗa masu cewa lan yu'tiyahumullahu khairan cewa Allah ba zai ba su alkhairi ba duk da cewa ku kuna rena su ni ba zan faɗi Allah ba zan faɗi cewa Allah ba zai ba su alkhairi ba yace a Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah baraka wa ta'ala shi ya fi sanin abin da ke cikin zukatansu idan imani ne da gaskiya suka yi Allah ya sani in ba da gaskiya ba ne Allah ya sani tunda ni ban san menene ba ban san rainu ba ni kuma ba mala'ika ba ne da haka ba zan iya musu hukunci ba hukunci ɗaya da zan yi musu shine hukuncin cewa muminai ne sun imani al hukm bil zahir shi ai a wannan fissan usama ne ko kuwa abdullahi dan umar wata manzala sassan mai ce halla shafakta kalbahu usama halla shafakta kalbahu wannan mutumin da a filin daga da suka kara da usama sai shi ya ci karfin kafirin a filin daga sai ya juya ya ruga da gudu ya bi shi da takwabinsa yana cewa la ilaha illallah la illallah shi kuma sahabi yana ganin cewa kai ya ga mutuwa ne kawai wannan ba imani ba ne aka zo bayan an gama yaƙi ana labari irin abubuwan da suka faru a filin dagan nan shi ma ya bada labarin abin da ya faru tsakaninsa da wannan mutumin mai faɗin la ilaha illallah wanda bai barci ba da manzan Allah sallallahu alaihi ya ji labari yake yace ya ma'aikin Allah in ya faɗi hakan ne domin domin takobi Manzan Allah sallallahu alaihi ya ce shin ka tsaga zuciyarka ta da ka gani shin ka tsaga zuciyar tali da ka gani shi yasa idan mutum ya bayyana musulunci ana mai hukunci da musulunci ne kawai babu ruwan da abin da ke cikin zuciyarsa a'a munafiki ne a'a zai iya yiwa ba gaskiya ba ne, duk wannan ba aikin gaba ne. idan mutum ya zo zai musulunta ka ba shi kalmar shahada kawai kana abin nan tsakaninka da Allah kake son ka yi nan ni hatta tambayar da ake yi cewa babu wanda ya tilasta ka ba ruwana ko tilasta shi aka yi tunda babu wanda ya sa mai bindiga a gabana mutum mutum baligi rashidi yana da ba ma haukaci ba ne yana da wayewarsa yana da hankalinsa yanzu muna zaune a nan sunan shi emmanuel ko john ko michael ya shigo yake ni sunana michael ina son da musulunta a kai tsaye zan ba shi kalmar shahara yana da gaskiya bai da gaskiya duk wannan ba ba kallafa min bincika su ba in bai da gaskiya wannan ba damuwa na bane ba zan kuma tuhume shi da rakin gaskiya ba sai idan rakin gaskiyan ya ne ne ya bayyana idan rashin gaskiyan ya bayyana amma duk wannan preliminary interview din nan a'a babu bukatan shi mutum ya zo zai musulunta yana da hankalinsa ya mallaki hankalin kasa, a ba shi kalmar shahada sa'annan akwai abin da a shekarun baya-bayan nan akwai irin kamar kamewa daga kyautata wa mutumin da ya musulunta domin ana tunanin kar a dangayin haka ya zanto yanzu kwaɗayin abin da ake bayarwa zai sa su dinga zuwa suke suna son su musulunta a bayar din kwaɗayin hakan din ya dinga sa mutane suna zuwa ɗin wani ta hanyar hakan yake shiga masarautar na zai ga ya zo wannan masallacin ya yaudare su ya musulunta an kyautata mai mun kyautata mai mun tambaye cin kana da wata damuwa kana da wani abin da kake son mu taimaka maka da shi idan abin da zamu iya yi ne mu yi yace a ina da inda nake zaune kawai ne zan nemi wanda zai dinga karantar da ni addini to za ka iya koyan addini a ko ina makwabtanta masallacin angonku za su iya koya maka addini mu ma za mu iya koya maka duk wanda ya maka sauki yaga ya shi shi fa tun da mu ba mu san gaibu ba ko kamar yadda nabiyullahi nuhu yake faɗi cewa ce al'amarin su yana wajen Allah a Allahu a'lamu bima fi abinda da ke cikin zuciyarsu Allah ne ya sani ya koma wani angwatan ya je wani masallacin ya sake yaudarar su irin wannan yaudarar ya sake shigan musulunci a cikin su ke tonu ba haka yayi yayi yayi yayi wata ran wani abu ke faɗa mai kyau kai wa'annan mutanen da nake zuwa in ce na musulunta su kyautata mu wannan addinin fa addini ne da ya kamata in shiga ai a cikin tsarin addinin musulunci ma akwai mutanen da ake kiyo masu al-mu'allafa su kulubu mutumin da a'a ba ba zuwa yayi yace zai musulunta ba a'a yana zaune ne a makwabcin masallaci ne a makwabcin mu ne a angwa a'a mazaunin garin mu ne gari ne wanda musulmai suka fi yawa idan muka tara dukiyar zakka Allah tabaraka wa ta'ala an bato shi yayi kai tsaye daga cikin mutanen masarifin zakka cikin wato ka waɗanda suka tantu zaka lissafo su aka yi to su waɗannan fi'a na mutane suna daga cikin mutanen da ake baiwa zakka ba musulmai bane ba musulmai bane kawai za a kai mai kuɗi mai yawa wanda babu cikin lissafin da bai tsammani zai samu wannan kuɗin yace wannan kuma kuɗin ne ne sai a ce mai sauta ne daga al'umma akwai wani abin da muke yi muke fitarwa sunansa zakka a cikin alkur'ani Allah ya ce a baiwa fukara talakawa da miskinai da kaza da kaza da kaza to har da kuma Allah ya ce a baku to shi ne wannan shekarar kai aka baka wani shekarar za a baiwa wani wadda ba musulmi ba wannan yana da amfani guda biyu na farko yin hakan zai iya kwadaitar da shi ya shiga musulunci na biyu ba dole ba ne ya shiga matsalanci ba amma yin hakan ko bai so wadda aka yi haka ko ya ki ko ya so yayya da yake wa matsalanci dole ya nene ne dole ya rabu kaga za ka rage tsananin adawar da wannan mutumin yake da shi ga musulunci za ka rage tsananin adawar da wannan mutumin yake da shi ga musulunci fa min babi aula mutumin da ya shigo masallaci yake zan musulunta in yi musulunta a kyautata mai mai iya iya bashi kuɗi ya bashi ko da mutum ne wadatacce ma in yi ah, ai ah, aini ina da wadata ina da wadata ban bukatar kuɗi sai muke mai eh mun san tana da wadata ga ganin ai kai babban mutum ne amma mu idan mutum ya musulunta haka muka mai wannan kyautatawan muna nuna farin cikin mu kuma muna muna muna mai marhaba da shigowa musulunci mu daina damuwa da cewa a in muna kyautata musu san mu yanzu misali masallacin juma'a mutum ya zo ya musulunta mai naira ɗari biyar mai naira dubu ɗaya a tara a bashi kyautatawa ne zancen yana da gaskiya bai da gaskiya duk wannan ba damuwa mu bane abin da ka bayar kai kuma Allah zai menene Allah zai biya ka Allah zai rubuta zai rubuta maka ladan abin da kai state of mind ɗinsa ya zo karɓin musulunci da gaske bai zo karɓin musulunci da gaske ba kuma wannan wani abu ne daban ya ce inni idan lamina zalimi inni idan lamina zalimi wa'annan mutanen da suka zo willingly Allah ya aiko ne da sakon in kira mutane zuwa kaɗai ta Allah su bauta wa Allah shi kaɗai sai suka amsa kiran kai tsaye sai in zauna in fara labelin ɗinsu waye sani ba ko wayannan ba su imani ba waye sani ba ko wannan imanin na gaskiya ne in zauna in fara libelin din su nabiyullah nuhu alaihi salatu wassalam yake idan nayi haka to ai zan zanto lalle da cikin azzalimai kenan wannan shi dole zalunci kenan shi yasa abin da ake yi shine al-hukmu al-hukmu bil-zawahir abinda yake Allah ya sitirta na al'amarin mutane ba a kallafa maka menene ba ba kallafa maka bincikowa ba abinda Allah ya fitarta na al'amarin mutane ba kallafa maka bincikowa ba sha'an nan abinda Allah ya fitarta na al'amarin mutane idan ta hanyar privilege ko kuwa amma kuskure kai sai wannan suturan ya kwaɗi ka gare wani abu mai muni game da wani mutum musulmi wadda ba a tsammanin wannan abin tare da shi kai sai ka gani menene musulunci yake kai a wannan halin ka yada ka rufe subhanallah wani mutum ne musulmi yana yin wani abu na sabon Allah a koyi babu wanda ya sani kai kwatsam wata rana sai ka gani yana yi sabon nan wa ake wa Allah ko to Allah sai yake kai lokacin da ka zo ga ganin nan abu ne wanda babu wanda ya sani sai kai ka zo ka gani yana koye ya aikata wani sabon Allah wanda ba wanda ya sani kai sai ka zo ka gani Allah ya ce ni ake wa sabon kai da ka gani ban ba ka izinin ka menene ba ka fallasa shi ba sa'annan sai Allah ya maka alkawari yake idan ka sitarta shi ni kuma zan maka sitarar da ya wannan ranar takin alkiyama zan sitarta ka subhanallah hikimar wannan yana da girma idan ka yi juxtaposin ɗin wannan da ƙabiliyar alladina yi haibuna an tashi alfahishatu filladina amani saraka ka bani? ok na ba su saraka mayar mun kai ma <laughs> ni ma in yi da baki da wannan ko to ta kyauta ta ga hakan yana yake hakan yana da kyau ba wa abin nan eh, bil munasaba eh, haka musulunci kuma ya karanta ya ce man sana ilaikum ma'rufan fatafi'un wannan shine mukafa amma na baki ɗari biyar jiya ke ya yi buɗe baki shi ma yau sai ya ba ne ɗari biyar ya yi buɗe baki kuma haka musulunci ya karantar idan ba za ka yi mukafa'a ba sai ka ce lahu khairan eh, idan ka kyautata wa mutum misali ka kawo mai gabino sanadiyar ana cikin azumi makwabcin ka misali gobe sai ya kawo maka kankana karkace a ah, domin na baka dabino shi kenan kai ka biya ni kenan a'a haka musulunci ya karantar idan muna tsabbaka irin wannan sai ga cewa um, uh, uh, zamantakewar mu yana kyautatuwa uh, alakar mu yana kyautatuwa da sauransu amma um, nuktan da faɗi kafin ya bani kyautarsa <laughs> eh ta shi alfahijatu tufin ladina amanu kaga wancan aka ce idan ka zo ka ga mutumin da yake aikata barna ba ka duba hikimar shari'a barna mutum yake aikatawa kai ka zo ka gani ko kuma a by privilege makwabcinka ne a gida a makwabcinka ne a office makwabcinka ne a kasuwa ga shagon ka ga shagon ka sai aka ce a kar fallasa wa mutane cewa wani yana aikata kaza Allah ya ce ka sitar shi sai Allah ya ce idan ka sitar shi a duniya zan sitarta ka a ina a lahira kun san hikimar da ke tattare da wannan domin Allah tabaraka wata'ala baya son siffar alfahasha ya yadu a tsakanin wa a tsakanin musulmai rizanto wancan babu mutumin da bai da sabon Allah wancan yana da wani alfahda da ake yadawa a kansa wancan yana da wani mummunan abin da ake yadawa a kansa wancan yana da wani mummunan abin da ake yadawa a kansa da makamancin haka amma me ya kamata mutum ya yi a irin wannan halin wannan mutumin da ka gan shi kai kaɗai a keɓe yana barna yana da hakki a kanka hakkin da yake da shi a kanka ne kamai ne kamar nasiha na nasiha amma ko cikin hira kaka ce ai wani amini na ne kai fa na ga wani fa jiya fa kaza kaza ce an ce kar a an ce a tazzarza amma kai tun da na hannun dama na ne to ai ka riga ai ka riga ka fallasa ka ka fallasa ce idan mutanen da suka yi imani da ne suka bi ni na zo na fara labelin ɗinsu na fara masu kallo kala-kala daban-daban ina tuhumarsu da abin da Allah kaɗai ne ya bar wa kansa sani yake zan zama azzalimi daga cikin darasin da ya kamata mu ɗauka a cikin wannan shine yi wa mutane hukunci da zahirinsu idan ka yi wa mutane hukunci da zahirinsu za ka samu kwanton hankali sa'annan kirkirar uzuri ga mutanen da suka shiga hakkinka na kan ba da misalin misali kai kusan dukkan mu ya taɓa faruwa da mu za ka ga wani wani yana kallon da haka kai a tunaninka kai yake kallo idanuwanka idanuwarsa a kanka suke amma kuma baya ganin ka yana faruwa yana faruwa wasu lokutan da mutum kana kallon ta haka amma kuma ba ka ganin shi domin sai tunaninka yana yana yana wani waje da ba da haka karka ce wani fa gani gashi yana kallo ya gani amma kuma ya kamar mai gani ba ka ga kai yi adalci ba dan kai ma ai yana faruwa da kai yana faruwa da ga mutum gashi kudda kudda kai sai ya maka magana tukunna ka ankara cewa a shi ne duk wannan yana faruwa shi yasa aka ce idan atal habibu bi dhanbin wahidin atat mahasinuhu bi alf shafi'i idan mutum masoyinka ya aikata kuskure guda daya Ya ce abubuwa na kyautatawa da ke tsakaninku masu yawa sai su zanto mai abin ceto a kan wannan kuskuren da ya aikata sa'annan idan mutum ya yi wani abu wadda kai a fassararka wannan abin bai dace ba suka ce ka yi ta neman uzuri ka ce ko kuma bai sani ba ne ko kuma ya manta ne ko kuma yana da wani dalili ne ko kuma ko kuma ko kuma aka ce karka karka wani daga cikin malamai suka ce karka daura mai laifi sai har sai ka neman mai uzuri guda ɗari kai uzuri nawa kake nemawa kafin ga mutum hukunci ko rabi ɗaya ma ya yi yawa a domin haka yake eh, ba zan zan yi abinda kuke nema na ba waɗannan da suka yi imani musulmai ne ɗan uwana abin da ke cikin zukatansu wannan abu ne wanda yake wajen Allah domin idan na shiga haƙƙinsu na fara labelin ɗinsu da sunaye zan zama azzalimi a nan za mu da tsaya da ibn Allah ta'ala wallahu ta'ala adam idan babu tambaya abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da nufin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya nuna mana farkon wannan watan ya nuna mana karshen watan muna roƙon sa ya dakatar da mu da aikata wa ayyuka karbabu a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙonsa su tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin bayansa waɗanda yake an ancarwa daga wuta a wannan wata mai alfarma bukatunmu na alkhairi ya Allah ka fi mu sanin su muna roƙonka ya Allah ka sauƙaƙa mana su ka biya mana su gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da kasar mu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana da fitina ah, na cikin gida da na waje Najeriya ah, kasashen yamman duniya yammacin duniya sun sanya wa kasar nan ido ya Allah ka kare mu da ka ba mu iya kare kanmu kasar nan ma tana zaune ne domin rahaman Allah da ni'imarsa a kanmu da ba dan haka ba da yanzu a wargaje ta take muna wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya akan sa kuma muna roƙon sa ya dawwamar mana da zaman lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dawwamar mana da zaman lafiya ya Allah ka yi amfani da mu wajen ɗaukaka addininka ya Allah ka yi amfani da mu wajen ɗaukaka sunnar manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mu waɗanda suka riga mu koma zuwa gare shi iyaye abokanan zama abokanan arziki da sauran musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu da baki daya idan namu lokaci yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار